Ana iya rike tsarin sadarwa guda hudu. Akwai sadarwa ta baki wadda ake ba da baki ba, sadarwa ta amfani da nuni, sai kuma sadarwa ta rawaita ko kallo dukkan irin hakan suna iya kawo muzgunawa ga wanda ke gaban ku. Suwa abin ya shafa akan dabarun sadarwa ba cikin tashin hankali ba. Ana iya ɗaukar dukkan masu ruwa tsaki. Na farko suna iya zama cikin iyali. Misali an sun ga ubangidan ya yi wani kallo ko da ba tare da son su bane to hakan na iya nuna musu wata musgunawa. Sannan an aka fito daga cikin gida aka zo waje akwai yanayi na al'umma da zai iya kasancewa na musgunawa ne zuwa ga wani aboki ko makwabci. Cikin halayensa na zaman tare da jama'a. Ana iya samun 'yan sandi kama. wanda idan suna wallafa wata sanarwar su za ka ci suna gincin musgunawa a ciki. duk lokacin da suke buƙatar yin wata tambaya don haka yana iya zama cikin yanayi na musgunawa a fuskar hukuma kanta wani bin tana iya zama mai tada hankali sai dai game da ta yana iya kasancewa bisa sassauci don kashe wata rigima me yasa kuka karkata hankali ba sadarwa ba cikin tashin hankali ba da farko manufar sadarwa ba cikin tashin hankali ba shine matso da tsayin turki na tsakani kwantar da hankali mutunta juna sa yarda tsakanin mutane saboda me don zai ba da damar dakile duk wata rigima da ke faruwa tsakanin mutane tsakanin al'umma da zaran rashin jituwa ya faru an san yadda za a dakile wannan rigimar kuma yana da kyau mutum kansa ya kimanta kansa don zaman lahiya ta kansa da kansa sadarwa ba cikin tashin hankali ba rashin kasancewar jami'an tsaro ne ko kaɗan ana iya zama jami'in tsaro kuma a yi sadarwa ba tare da tashin hankali ba misali za ku kasance gaban masu zanga-zanga maimakon daga somawa ku sa kwaci tare da jefa shafa tsohuwa ko kuma ba da kashi kuna iya sadarwa da 'yan zanga-zanga da cewa kai jama'a ba ku da izinin yin zanga-zanga bai dace ba kuna tururuwa kan tituna haka kenan kun ga kasancewar jami'an tsaro bayya kasar amfani da sadarwa ta dangantaka cikin lumana. Contain en rien la pratique de la communication non violente.